Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan mu kuma da sake saduwa da ku a zangon shara hausa radio voh na wani lokaci da fatan an waye gari cikin koshin lafiya gare jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma sai mu shiga taskan mu ta shirye-shirye inda za mu fara da shirin nan na muryoyin masu saurare daga nan kuma za mu gabatar muku da shirin nan na tarbiyyar iyali bayan sa muna tafe da shirin nan na afirka a yau daga nan sai mu kawo muku shiri na musamman na tafsirin qur'ani mai tsarki da muke gabatarwa a cikin watan ramadan wanda su ne jerin abubuwan da muke dauke da su da yardar allah a zangon shirin namu na wannan safiya kuma na farko a wannan rana ta talata da fatan masu saurare sa a kasance tare da mu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 zuwa 12 da minti 50 a agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 11 da minti 20 zuwa 11 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana. A kan mita 16 kHz 17,595.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 wato www.hausatv.com a huta lafiya. To yanzu da za a kira zama domin a saurari labaran duniya tare da Hassan Barka. To kafin labaran da farko ga muhimman kanansu Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya ya nuna matukar damuwa game da rikicin da ya barke tsakanin Falastinu da Isra'ila a baya-bayan nan. Dakarun da ke biyayya ga Halifa Haftar a Libya sun janye daga kwamitin yarjejeniyar Berlin da ta tanadi tsagaita wuta. shahbaz sharif ya zama sabon firaminista a pakistan bayan da majalisa ta kori imran khan to tare da fatan an wayi gari lafiya masu sauraro yanzu ga cikakkun labaran babban magatakarar majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya nuna matukar damuwa game da halin da ake ciki na ruruwar wutar rikici tsakanin falastinawa da kuma isra'ila kakakinsa mr stephen dujarric ya ce guterres na bibiyar yanayin da ake ciki a yankunan palestinu da aka mamaye da na isra'ila ya kuma kaɗu da jin rasuwar fararen hula da dama ciki har da mata da ƙananan yara mr guterres ya da cewa ko kaɗan bai dace a cutar da ƙananan yara ko jefa rayuwarsu cikin haɗari yayin tashe-tashen hankula ba ya ce ya zama wajibi sojojin isra'ila su kaucewa amfani da ƙarfin tuwo ko makamai masu haɗari har sai hakan ya zama ba makawa domin kubutar da rayuwar jama'a a ta bakin dujarik majalisar ɗinkin duniya za ta ci gaba da aiki da dukkanin sassa wajen shawo kan wannan rikici a halin da ake ciki dai ana zaman ɗaɗar a yankunan falastinawa da isra'ilar ta mamaye musamman a garin jenin da ke arewacin gabar yammacin kogin jordan a cikin 'yan kwanakin nan rahotanni sun ce sojojin isra'ilar sun harbe falastinawa da dama a wurare daban-daban ciki har da mata biyu yayin da wasu da dama suka jikata hakan dai ya zo ne a daidai lokacin da firaministan isra'ila naftali bennett ya baiwa dukkan jami'an soji da na tsaro cikakken 'yancin gudanar da ayyukansu a yankunan furucin da ma'aikatar harkokin wajen palestino ta ɗauka a matsayin umarni na kashe palestinawa a libya dakarun da ke biyayya ga halifa haftar mai karfin faɗa a ji a gabashin ƙasar sun sanar da janyewa daga kwamitin 5 plus 5 na yarjejeniyar siyasar da aka cimma a tattaunawar berlin kamar yadda suka sanar a wani bidiyo a cikin sanarwar sojojin sun buƙaci janar haftar ɗin da ya toshe hanyoyin cibiyoyin man fetur da hanyoyin da suka haɗa gabashi da yammacin ƙasar da kuma dakatar da sufurin shiragan sama tsakanin yankuna na gabashi da yammaci da kuma dakatar da duk wata irin alaka da gwamnatin abdulhamid ba wanda suka dora wa alhakin rashin samun albashinsu na tsawon watanni hudu gwamnatin tripolin dai na mai bukatar a bata dukkan sunaye da kuma matsayi na dakarun na anl domin biyan su albashi sai dai bengazi ta ce ba za ta yi hakan ba saboda dalilai na tsaro yarjejeniyar da aka cimma a shekarar 2020 ta tanadi batutuwa da dama da suka shafi siyasa da kuma tattaunawa da ta kai ga cimma yarjejeniyar tsagaita wuta kwamitin ya haɗa ɓangarorin soji guda biyar da suka haɗa da na an ta a rundunar sojan da ke da matsuguni a gabashin kasar ta halifa haftar da kuma sauran bangarori na wakilan sojoji daga tripoli da kuma yammacin kasar an bayyana janyewar dakarun daga kwamitin da babban koma baya tun bayan cimma yarjejeniyar tsagaita wutar da aka cimma shekaru biyu da suka gabata to labaran duniyar na fito muku ne daga nan rediyo hausa biyu wacce daga birnin tehran mataimakin shugaban kasar najeriya yemi osinbajo ya bayyana aniyarsa ta tsayawa takarar neman shugabancin najeriya a babban zaben kasar mafi yawan al'umma a nahiyar afirka da za a yi a shekara mai zuwa a saƙon da ya wallafa a shafin sa na twitter ranar litinin osin bajo ya ce yana fatan tsayawa takarar a ƙarƙashin jam'iyyar apc mai mulki farfesa osin bajo ya ce damar da ya samu na yi wa ƙasar hidima na tsawon shekaru bakwai a matsayin mataimakin shugaban ƙasa ga jajirtaccen ɗan kishin ƙasa mai bautawa ƙasa da tabbatar da zaman lafiya da kare 'yancin ƙasa kuma mutum mai nagarta shugaba muhammadu buhari ta sanya shi darma wannan anniya wasim bajo farfesa a fannin shari'a an zaɓe shi tare da shugaba buhari a shekarar 2015 domin tafiyar da al'amuran ƙasar ta yammacin afirka an kuma sake zaɓar su a shekarar 2019 a karo na biyu a ƙarƙashin jam'iyyar apc mai mulkin ƙasar majalisar dokokin pakistan ta zaɓi shahbaz sharif a matsayin sabon firaministan ƙasar bayan da ta amince da ƙudurin yanke kauna ga jagorancin tsohon firaminista imran khan shahbaz sharif mai shekara 70 jagoran jam'iyyar islama ta pmln a pakistan ɗin na daga cikin jam'iyyun adawa na ƙasar da suka kai ruwa rana na ganin an tsige imran khan wanda 'yan jam'iyyarsa ta pti yake zargin amurka da kisa tsigeshin shabazz sharif wanda aka bayyana da gogaggen dan siyasa ya kwashe shekaru a matsayin gwamnan yankin punjab sannan kuma kani ne ga babban dan siyasar nan na kasar ta pakistan nawaz sharif wanda ya rike mukamin firaminista har sau uku a kasar ya kuma jima da yake gudun hijira a burtaniya bayan zarginsa da cin hanci da kuma karbar rashawa yanzu dai ya rage ga shabaz sharif ya kafa gwamnati ta kawance tare da sauran jam'iyyun adawa sai dai babbar ayar tambayar da ake azawa ita ce ko sabuwar gwamnatin za ta iya kai labari kafin zaben 'yan majalisar dokokin kasar da za a yi nan da shekara guda a daidai lokacin da kasar ke fama da matsanancin matsin tattalin arziki da kuma zanga-zangar da ta kunno kai ta magoya bayan firaministan kasar da aka tsige imran khan to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan radio hausa voh To a gaishe da Hassan barka dauke da labaran duniya yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama domin sauraron sauran shirshen da suka rike mana inda zan fara da shirin nan na muryoyin masu saurare ra'ayoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. masu sauraron rediyo hausa VOH barkan kurar haka da fatan kuma ana tafiyar da ibada cikin ƙoshin lafiya hassan barka ne yake muku sallama a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare ba tare da bata lokaci ba bari in barku da malami na farko a cikin shirin assalamu alaikum sashen hausa na boh barkanmu da warhaka mai magana da waliyandu daga niyami a jamhuriyar nijar eh, ra'ayi na a zai tafi ne dangane da zaben da aka gudanar a ƙasar faransa wanda zaɓe ne wanda kusan za a iya cewa yana da ɗaukan hankali a wannan lokacin da muke ganin irin yadda shugaban da ke ci siyasar da ƙasar faransa take gudanarwa tsakaninta da sauran ƙasashen duniya tsakaninta da ƙasashen na afirka da kuma ƙasashen musulmi wanda gaskiya siyasa ce wadda ah, ba a saba ganin ta ga ƙasar faransa ba so muna fatan shugaban al'umman faransa za su zaɓa ya kasance shugaba ne wanda zai sauya tafiyar siyasan ƙasan faransa tsakanin ta da ƙasashen afirka da kuma ƙasashen musulmi saboda gaskiya siyasan ta yi kamari sosai Assalamu alaikum BOH Iran TV wato muryar jamhuriyar musulunci ta Iran Mai magana Usain Sitar kasuwar kwalliya da magaram. Na shigo shirin zan bayyana ra'ayina ne dangane da dakatar da kasar Rasha daga cikin kwamiti wato mai kula da haƙƙin ɗan adam na majalisar ɗinkin duniya. Gaskiya hakan za mu ce da kyau. Saboda ita Rasha a yanzu gaskiya ta zamo eh, ƙasashen da tana daga cikin ƙasashen da suke wato ainihin ba su ɗauki haƙƙin ɗan adam a bakin komai ba ganin yadda take gudanar da yaƙi ma a yanzu a ƙasar ukraine yadda take kashe fararen hula wanda ba su ji ba su gani ba a ƙasar ta ukraine kenan hakan ya nuna cewa lallai rasha tana daga cikin ƙasashe masu take hakkin da adam ko ba gaskiya ba da fatan za ku tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da jamhuriyar musulunci ta iran mai magana rabe mai aski shugaban kungiyar masu radio jihar da magaram jamhuriyar niger muna godiya da wannan dama da kuke bamu domin tofa albarkacin bakinmu akan abubuwan da suke cinye mana tuwo a akushi eh, a wannan Rana zan yi tsokaci ne da tunatarwa dangance da al'umma musulmi a wannan wata mai daraja mai alfurma mai falala da Allah riga ya nuna mana shi lafiya ya nuna mana shekara lafiya na cewa lokaci ne yayi wanda ya kamata mu kula da junan mu da sada zumunta da junan mu musamman ma ga masu hannu da shuni ga wanda Allah ya hore musu ya ba su damar da za su iya yin aikin alkhairi a yanzu ne kake yin aikin alkhairi wanda za a lallumka maka shi fiye da yadda kake tsammani ya kamata mu tuna idan mun bude mu idan mun sha akwai talakawa da dama al'umma wanda ba su samu damar yin hakanan kin ba mu rika tunanin da na ƙasa da mu wanda ba su ci ba wanda ba su sha ba a lokacin da zaka sha ruwanka ko lokacin da zaka yi bakin ka ko kuma lokacin da zaka yi saur akwai al'umma ma mabukata masu yawan gaske ya kamata mu waiwaya gare su mu tallafa musu mu taimaka musu domin su ma su san da cewa sun shigo cikin wata mai alhurma wata mai daraja wata mai falala kuma a ƙasar musulmi. assalamu alaikum warahmatullahi rahmatullahi ta'ala barkatu ahead radio musulunci ta iran barka da warhaka mai magana ni ne yakuba mai aski ba da raka a jihar da magaram a yau na so ku bani dama zan tofa albarkacin baki na inda yau ne zan yi kira ga matasa mu na yanzu wannan dama ce domin mu dage da roƙon allah allah biya mana bukatun allah kawo kwanciyar hankali allah ya lota mana kuɗi a cikin ƙasa kuma allah kawo ilimi mai amfani a cikin ƙasar mu kuma allah kawo ci gaba allah sa hakan allah sa kuma kira na ya tafi inda ya dace wannan dama ce ga matasa. mu da mu dage da addu'a mai magana ni ne yakuba mai aski ba da raka a jihar da magaram assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh gidan radio iran mai magana hassan laji omar daga birnin da magaram na jamhuriyar nijar ina so ku bani dama zan yi tsokanci dangane da matsalar wuyan ruwa da muke fuskanta a jihata ta da magaram to gaskiya ya kamata a ce gwamnati ta yi wani abu dangane da yanda bayan allah suke shan wahala cikin wannan watan na ramadana mutum ya kai asuba a famfo yana jiran ruwa ya zo ya ɗauka tukwanan ya je ya yi sawur gaskiya hakan sansan bai dace ba kuma ina kira da gwamnati hallo su ma masu kula da wutar lantarki na jamhuriyar mu ta Nijar su ma ya kamata a ce gaskiya wannan yawan katsa-katsan wutar da suke na ba gaira ba saba ya kamata a ce sun kawo karshen wannan abu. ko dan albarka wannan watan na Ramadana da muke na gode ku tashi lafiya mai magana Hassan lajo Umar daga birnin da magaram na jamhuriyar jamhuriyar Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan Radio Iran mai magana Hassan alhaji Omar daga birnin da magaram na jamhuriyar Nijar. Ina so ku bani dama zan yi batu dangane da wa'ansu mashawarta da aka ce shugaban majalisar dokoki ya ɗauke su wajen mutum dubu to gaskiya hakan bai dace ba. In ka diba ƙasa kamar ƙasar mu Nijar yadda take matalauciyar ƙasa ga yunwa ga tsadar rayuwa da sauransu a ce an ɗauki wajen mutum dubu a matsayin mashawarta ne to gaskiya hakan bai dace ba kuma hakan shi yake nuna mana da cewar kenan a Nijar ba kuɗi ba ne babu a'a kuɗaɗen akwai inda ake sa su na gode ku tashi lafiya mai magana Hassan Laji Omar daga birnin da magaram na jamhuriyar Nijar. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu muryar jamhuriyar musulunci iran magana isu ne malatsi da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birnin mai jamhuriyar nijar yana so in bayyana abin da yake damuna dangance da matsalar ruwa da gari na da magaram ake fama da shi kuma musamman ma sai watan ramadan ya kama ake samun irin wannan matsala to muna kira da masu ruwa da tsaki akan abin da ya shahi ruwan ya kamata su ji tsoron allah kuma su diba cikin watan da ake cikin alfa kurma wata azumin ramadan su saka ruwa domin ruwa he da shi komi in babu ruwa ba shi kenan kuwa kamata a ce ruwa kai zamanto matsala a koda yaushe yanzu halin da ake ciki ta neman ruwan sha za a yi ko kuma ta neman kayan abin da za a sa bakin salati da fatan kiraye-kirayen da ake za su kai kunnon da ya kamata na gode ku tashi lami magana isu ne maɗaɗe da magaram da nijar na kira ku daga nan birni ne ku tashi lami. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu muryar jamhuriyar musulunci ta Iran. Ina fata yau ma za a sake bani dama kamar yadda kuka saba ba wa dukkanin al'umma mabukata. Wannan gidan rediyo na mai farin jini da tarin albarka. A godiya nake musamman na kira ne domin in nuna baƙin ciki na da damuwa ta akan abin da ya faru da Malam Nura Khalid wanda wani tsohon sanata ya dakatar da shi daga limancin Juma'a. Allah ta'ala ya kiyaye. Allah ya raba mu da wannan hali da muke ciki na rayuwa a ce dan boko ne zai dakatar da malamin addinin musulunci kuma da limanci sannan tsohon dan majalisa Allah ya kiyaye kuma wannan abin da ya faɗa gaskiya ne ya kamata talakan Najeriya ya zanto cewa in dai har ba za a samu zaman lafiya ba gware ya daina zabe ba alkhairi a cikin wannan zaben godiya nake mai magana Suleiman Abdullahi Fala daga nan garin Fambeguwa. To da kuma wannan ne muka kawo ƙarshen shirin na muryoyin kuma su saurare a yau sai kuma gobe idan Allah ya kai yanzu a madadin kowa da kowa da ma waɗanda aka shi muryoyinsu ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin ƙoshin lafiya yanzu kuma ga shirin nan na tarbiyyar iyali tarbiyyar iyali masu barka barkamu da warhaka kuma barkamu sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali shirin da a cikin sa ne muke yin dubi kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da kuma madazarta na jin shawarorinsu kan hanyar gina tubalin iyali mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da ya saba zuwa muku daga nan radiyon BOH da ke nan birnin Tehran da ni awal kunya ke jagorantar gabatar muku da shi. da kuma fatan za ku kasance tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa a yau din nan. a cikin shirin namun yau za mu ci gaba da sauraron allama hafiz muhammad sa'id jagoran hadar santa for propagation da ke birnin kanon dabo ta nigeria inda zai ci gaba da yi mana bayanin kan yadda sandar da jijiyoyi take haifar da tsoro ga yara allama bismillah bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala muhammad wa ali muhammad sandarewar jijiyoyi sakamakon ciwo da yake damun su ko kuma nau'in damuwa da mutum ya rayu a kai yana daga cikin abin da ke haifar da tsoro tsoro ne wanda ba iya kawar da shi da dalili da bayani yana buƙatar maganin al'amarin da yake samu daga asasi ba za mu so mu tsawaita muku bayani kan waɗannan matsaloli ba masu faɗin gaske game da tsoro sai dai mu sani cewa shekarun mutane kaifin hankalinsu balagar tunaninsu ƙwarewarsu a rayuwa ta yau da gobe nau'in tarbiyyarsu duk suna taimakawa wajen karanci da tsananin tsoro ba za ka haɗa yaran da aka haifa a sahara ba yana fita da raƙuma a cikin sahara tun yana ɗan ƙanƙani da yaran da yake shiga daji tun yana ɗan ƙarami yake shiga gonaki yakan je ya dawo da yaran da yake cikin birni yana rayuwa a cikin mutane ko da yaushe da gidaje da titi da motoci da kayan sufuri daban-daban nau'in tsoron su zai bambanta kamar yadda wancan na cikin birni yake da tsoro idan ya fuskanci abubuwan da wancan da ke cikin daji ko gonaki yake fuskanta haka ma wancan zai iya tsorata idan ya fuskanci wasu abubuwa da shi wancan da yake birni ya fuskanta wannan tsoron yana iya amfanar mutum ta bangarori daban-daban domin rashin tsoro baki ɗaya yana faruwa ne sakamakon hauka ko kuma lalacewar tsari na jijiyoyi da tunani da kwakwalwa don haka dole ne a sa mutum da tsoro kowane iri ne tsoron nan kuwa na ƙashin kansa ne ko ta fuskacin al'umma ko ta fuskacin addini ko ta fuskacin tattalin arziki ko ta fuskacin siyasa dole ne a samu ɗaya daga ciki ko sama da haka idan ka duba ka kaga mutum kamar manzan rahama sallallahu alaihi wa da wasiyinsa amirul na ali sun kasance masu tsananin tsoro amma tsoron wa tsoron ubangiji tsoron sabawa masoyinsu don haka suke kuka suna rusuna gaban ubangiji suna tsananin razana da firgita a gabansa kenan ba zai yi ba a samu mutum dole sai na da tsoro kowane iri ne dole tsoro yana da nasa amfani da muhimmancinsa wannan muhimmancin yana nan a zaman kansa ba zai yi ba a samu al'umma gaba ɗaya ba ta da tsoro ko a samu wani mutum ba shi da tsoro a cikinta dole ne kowa ya zama yana da tsoro tsoro dole ne a rayuwa yakan iya zama ta fuskacin rayuwar mutum ko ta fuskacin al'umma ko ta fuskacin addini ko ta fuskacin tattalin arziki ko ta fuskacin siyasa fiyayyen mutum manzon Allah sallallahu alaihi wa da wasiyinsa amirul mumin aliyu tan abi talib amincin Allah ya tabbata gare shi dukkaninsu suna jin tsoro amma ta fuskacin addini suna rusuna ubangiji suna kuka gabansa kenan dole ɗan adam ya zama yana da wani tsoro kowane iri ne idan ana so a yi maganin tsoro dole a san asasinsa sanin asasinsa shine babban lamari na farko wanda zai kai ga sanin maganinsa sanin darajar gejin tsoron wace marhala ya kai marhala goma ne marhala tamanin ko marhala casa'in sannan sai a yi ƙoƙarin kawar da shi sannan sai a zo da wani abu wanda zai maye gurbinsa na jarumtaka da za ta kore wancan tsoron sannan sanin menene zai ci gaba da yi da zai haɓaka shi ya karfafe shi ya ci gaba da kawar da wancan tsoron har a samu natija mai kyau a rayuwarsa baki ɗaya. masu raro kada ku shafa shirin na zuwa muku ne daga nan radion boh da ke nan birnin tehran da muke sauraron alama wanda zai ci gaba da yi mana bayani kan hanyoyin da za a bi don kawar da tsoron yara. Daga cikin hanyoyi da za mu iya ba da misali masu muhimmanci akwai hanyar faɗakarwa da fahimtarwa domin jahilci yana daga cikin asasi sosai na tsoro. Sau tari mutanen da suke cikin tsoro sun jahilci al'amuran da suke gewaye da su wanda suke jin tsoro ba sun haƙiƙanin su ba. yaro yana tsoron fatalwa alhali babu fatalwa a cikin samuwa don haka ilmantar da shi da wayar da shi babban asasi ne wajen magance wannan tsoro wanda yake ba shi da asasi na biyu akwai sanin menene ainihin abin da ya sa wannan tsoro na uku ƙoƙarin yi wa yaro bayani ko da ta hanyar kisso ne game da jarumtaka da sadaukantaka da kisoshin da za su kashe wancan tsoron. Na hudu, ƙoƙarin karanta mishi matsala ɗin da rashin muhimmantar da ita, daina cewa wannan ba komai ba al'amari ne har ya saba har wannan ya kwanta masa a zuci. Na biyar, ƙarfafa jarumai waɗanda suke da jarumtaka a wannan ɓangaren, ta yadda zai ji su gwaraza ne abin yabo waɗanda suka wuce wannan marhala ta wannan tsoron. na bakwai sanin hanyoyin karfafa shi ta hanyar jarraba shi kawon misali wanda yake jin tsoron jarabawa a makaranta to ya kamata a karfafe shi a wajen karatu da karfafa tunaninsa da kawon masa duk wani abu da zai sashi rawar tunani yayin rubuta jarabawa na bakwai yi masa alkawarin kariya da cewa muna nan tare da kai kuma allah yana tare da kai na takwas duk abin da yake tilas ne ya zamanto ya san shi wajen wannan matsala ɗin to lallai a sanar da shi na tara dawo da shi zuwa ga Allah da ƙarfafa imaninsa da ɗan farashi da Ubangiji wanda yake ƙarfi ne wanda ba shi da iyaka. Na goma samar da wani yanayi da zai shirya masa rashin wannan tsoron da kuma kawar masa da shi domin yanayi babban asasi ne wajen kawar da tsoron. Na sha ɗaya samar da abubuwan da za su motsa shi su ƙarfafa shi saboda haka a samun masa da juriya da kuma dagewa domin ya zamanto zai iya shiga inda baya iya shiga amma a sani kamar yadda muka ce ba ana nufin ta hanyar wuce gona da iri ba kawai misali ba a zuwa tsakar gida shi kadai yana jin tsoron duhun tsakar gida to a yi kokari a tarbiyyantar da shi da zai iya zuwa tsakar gida da kansa na goma sha biyu samun masa da kwarewa da gogewa da gogayya sauran sun hada da tanada masa duk abin da zai saba masa nutsuwa da wannan abin da yake jin tsoro kamar misali mai tsoron mage a hankali a hankali za a samu masa da nutsuwa da ita har ya iya taɓa ta har ya iya rungume ta har ya iya ɗaukar ta da kansa sannan a kasance tare da shi a wajen tun ana nan tare da shi har ya zamanto za a iya barinsa shi kaɗai a wajen na abin da yake jin tsoro a kuma ƙarfafa alaƙarsa a kuma samun masa musanya a kuma ba shi ƙarfin gwiwa da ikon ubangiji da ina yasa da take tare da shi idan abin yana buƙatar magani to sai a samu ta hanyar magani a haɗa domin ƙarfafa shi da yin maganin wannan tsoro domin cimma nasara samar da ƙwararru a wannan tafarki daruri ne dole ne samar da nutsuwa samar da tausasawa da tausayawa samar da kariya ta zamantakewa al'umma samar da doka samar da yanayi da a hankali a hankali ha abin da zai shige shi samun masa da haƙuri da juriya samun masa da samun dama domin maganin tsoro da kuma yanayi mai kyau da suna cikin abin da za su yi tasiri sosai wajen kawar da tsoron da zai zama ya zama matsala wajen ci gaban yara manyan gobe da kuma samari da matasa. wassalamu alaikum wa rahmatullahi masu raro kashi da allama ya fara bude sabbin kundi daidai lokacin namu takaitacce ne daga karshe muna yi wa allama hafiz muhammad sa'id jagoran hada center for islamic propagation da ke kanan dabo ta nigeria godiya ta musamman da waɗannan muhimman bayanai a yamakon rediyon boh da ke nan birnin tehran na ƙasar iran ni awar kudin da shirin na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh to yanzu kuma sai shiri na musamman na tafsirin Kur'ani. Bismillahirrahmanirrahim. Jama'a masu saurari, Assalamu alaikum. daga nan radio hausa BOH Tahiran. Muke taya ku murnar kasantuwa cikin wannan wata mai alfarma na Ramalana, na wannan shekara ta 1443 Hijiriya, wato 2022 Miladiya. Muna roƙon Allah Maɗaukakin Sarki da ya karɓa mana ibadunmu gaba ɗaya. Don haka yanzu sai ku gyara zama, don sauraron tafsirin Alƙur'ani mai girma. da Dr. Abdulkadir Mubarak zai gabatar muku da shi. Dakta Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين alhamdulillahi rabbil alamin waɗannan ayoyi na cikin wannan sura suratul layl ayoyi ne waɗanda suke ɗauki da darussa daban-daban kuma waɗannan darussa da ke cikin waɗannan ayoyi idan mutum ya yi tuntuntuni ya yi tunani mai zurfi lallai zai ga cewa wani abu ne da ke faruwa a tsakanin mu al'umma da muke wannan duniya lalle ubangiji subhanahu ta’ala musamman inda muka zo yanzu wannan guri bayan Allah ta'ala ya yi rantsuwa bayan mun ji jawabin rantsuwa din sannan ubangiji ya zo ya raba mutane ya karkasa mutane zuwa majmu'a guda biyu majmu'a waɗanda Allah subhanahu ta’ala ya yi kiransu da masu ciyarwa fa amma man a'ata wattaqa waɗanda suke ciyarwa suke da tsoron Allah subhanahu ta’ala to irin wannan wasan dakabil husna wanda wannan dalili na cewa mutum in kaga yana ciyar da dukiya a tafarkin Allah yana kuma tare da takawan Allah yana da kyakkyawan niyya to dalili na cewa saddaka bil husna ya yi imani da abin da zai zo ranar kiyama abin da Allah ya alkawarinsa na lada ya yi imani gaskiya ne to ubangiji ya yi musu alkawari irin waɗannan fasanu yasiru lil yusra to sai kuma Allah subhanahu ta'ala wannan majmu'a bayan mun yi bayani dangane da wannan sai ubangiji subhanahu ta'ala kuma dangane da ɗaya ɓangaren yake cewa Na farawa da sunan Allah mai rahama mai jin kai. amma wanda ya yi ruwa ya kuma wadatu kuma ya karyata da kyakkyawa to da sannu za mu hore masa hanya mai wahala mai dukiya za ta maganta masa lokacin da ya gangara cikin azaba. To idan muka dubi irin bayanin da Allah subhanahu ta'ala ya yi dangane da wannan majmu'a Allah subhanahu ta'ala ke cewa amma man bakhila wastagna amma wannan wanda yayi rowa ya kuma wadatu wa kazzaba bil husna ya kuma ainihin ƙaryata alhusna din nan wato lada ko kuma abin da za a samu a ranar kiyama fasanu yassiruhu lil usra to shi kuma ubangiji subhanahu ta'ala ga abin da ya kawo wannan malamai suka ce me man bakhila din nan a cikin wannan majmu'a Allah ya kawo bakhl wato albukhlu wanda shine rowa cikin muƙabala man a'ata man bakhila sai Allah ya sanya shi a cikin muƙabala da man a'ata wancan ya bayar ya ciyar wannan kuma bakhila ya yi rowa to kaga nan kenan tun anan Allah ya rarraba mutane ya kasa su guda biyu akwai marowata akwai waɗanda suke infaqi fi sabilillah subhanahu ta'ala to amma ubangiji da yake cewa wannan istagna menene ma'anar istagna wani malamai suka ce ai shine neman wadatuwa saboda haka ishara ce akan wani dalili na yin ruwa ɗin nema yake wai ya kasance ya wadatu ta hanyar ajiye wannan kuɗi ya ki bayar da su ya ki ciyarwa to shine istagna yana neman wadatuwa ne shi yasa ya ki ciyarwa ɗin ko kuma suka ce ishara ne a bisa wani tunani da suke da su su marowata ɗin cewa wannan abin da suka mallaka ya sa su sun wadatu daga wani abu da zai zo na ran kiyama din wani ladan ranar kiyama ba ma sa bukata saboda haka su su mawadata ne yazo saboda ka istagna an thawabil akhirah su sun wadatu daga wannan lada da zai zo na ranar kiyama to amma su kaga waɗanda suke a wancan majmu'a na farko waɗanda suke man a'ata suke bayarwa su ubangiji wa ta'ala suna yin murna nima a kan wannan lada na ranar lahira da Allah ta'ala zai kawo zai ba su shi ko kuma wani abu ne da suke ji a jikinsu cewa su sun wadatu daga biyayyan Allah ta'ala shine istagna din amma manistak na ɗin wannan su sun gana sun wadatu ba sai sun bi Allah ta'ala ba ba sa bukatar masu ce sun yi wani abu na biyayya ga Allah subhanahu ta'ala to kowanne ka ɗauka daga cikin wannan tafsirai guda uku zai tafi da aya ɗin sai dai tafsiri na farko nan shi ne wanda zai iya ɗauka kuma duk gaba ɗaya ma tafsiran uku za su tafi da wannan manistak na din nan saboda haka kenan wanda ka zo aka ce kuma a takdhib bil husna menene ƙaryata alhusna ɗin alhusna ɗin nan malamai sun ce shi ne abin da yake lada na ranar kiyama shine alhusna sawabul akhira ne abin da ake nufi da alhusna ɗin nan to mutumin da ya kasance istagna anhu yana ƙaryata wannan ainihin sawab wanda mafi yawa sawabin da Allah zai bayar ranar kiyama shine aljanna to mutumin da baya ciyarwa a tafarkin Allah yana yin rowa to yana nuna cewa shi ya ƙaryata wannan ranar kiyama da za a ba da wannan lada a gurinsa aljanna na ma tatsuniya ce ba gaskiya ba ne ko kuma gaba ɗaya malamai suka ce inkaru dinul ilahi a'a mutum ne wanda takzib din nan yake inkarin addinin Allah ma gaba ɗayansa duk zai iya ɗaukan wannan ainihin uh, wujahat saboda haka kenan shi yasa ma a wani guri alhusna din nan zaka cewa Allah ta'ala a wata aya yana nuna cewa allazina amanu wa amilu salihat waɗannan da suka ji tsoron suka yi imani suka ji tsoron Allah lahumul husna wa ziyada suna da alhusna malamai suka ce ai lahumul husna ai lahumul janna suna da aljanna Allah ta'ala zai sa zai ba su wannan aljanna to anan la'allan nan din ma abin da ake nufi takzibil husna qaryata bil husna shine mutum ya qaryata wannan lada da Allah zai bayar ranar kiyama wanda shine aljanna to ubangiji subhanahu ta'ala dangane waɗanda waɗannan waɗanda suka karyata aljanna suka karyata ladan lahira suka kasance istagnau an duk wa'insu abubuwa da Allah ya alkawari na ladaddaki a ranar kiyama sai Allah ya ce fasanu yassiruhu lil usra wato taisirul usra za mu wato sanya masa hanya mu ba shi wasu abubuwa ta hanyar da zai bi amma ta wahalhalu da matsaloli da matsaloli kala-kala to irin wannan majmu'a din da suka kasance marowata suka kasance sun ta ranar kiyama da ranar da abubuwan da Allah zai bayar to su ne ubangiji zai yi musu irin wannan fi muqabilin lazina waɗancan a cikin muqabala an kwatanta su da waɗancan na farko wanda su kuma Allah ta'ala yake cewa fasanu yasirhu lil yusra waɗancan na farko waɗanda suka bi Allah suka ciyar da dukiyarsu a tabarcin Allah su kuma waɗannan fasaliya siruhu lil usra su kuma za a sanya su cikin matsala ne wato waɗancan taufikin Allah ne zai game su su kasance suna bin Allah suna jin daɗi wajen abubuwan da suke bi na tafarkin Ubangiji subhanahu ta'ala hatta ciyar da dukiyar da suke yi duk lokacin da suka ciyar suka ainihin ba da dukiyarsu a tafarkin Allah sai su dinga jin wani daɗi a cikin zukatansu suna kuma so ne gobe Allah ta'ala ya turo musu waɗansu waɗanda za su ciyar da su irin wannan shine fasani sirhu lil yusra amma idan ka zo ɗaya ɓangaren fasali ya lil usra su waɗannan an haramta musu wannan taufiƙin na Allah ta'ala saboda haka duk wani abu da za su yi tafarkin ɗa'a, sai su zama sun shiga cikin kunci suna shiga cikin wahalhalu a cikin al'amuransu na duniya balle kuma al'amuransu na lahira to irin waɗannan su ne waɗanda wajen ciyarwa ba sa iya fitar da kuɗi su ciyar a cikin tafarkin ubangiji su ta'ala amma da ka ce za a zo akwai wani kwallo da za a yi a guri kaza ko kuma wasu 'yan siyasa kaza suna buƙatar taimako ko kuma za a yi wasu abubuwa na baɗala za a yi rawan nanaye ko za a yi wani abu irin waɗannan sai ka ga sun fito da kuɗi da yawa suna ciyarwa a wannan tafarkin amma in ka ce fi sabilillahi za a ciyar da kuɗi za a bayar da wasu abubuwa na taimakon talakawa na taimakon marayu sai ka ga waɗannan abin ya musu nauyi sun kasa fito da ko sisin kuma ba su bayar ba to irin wannan shine fasanu yasirhu lil usra sannan zai kasance a cikin rayuwa ga su dai da dukiyar ga abubuwan suna gani ga su kai kanka daga nesa kana ganin su da tare da kuɗi da dukiya amma suna cikin wahalhalu suna cikin wato kuncin rayuwa har ma wasu daga cikin irin wannan mawadatan wanda ba sa ciyar da dukiyarsu a tafarkin Allah za ga cewa da yawan su ba sa iya bacci ma sai sun sha waɗansu ƙwayoyi daban-daban shine zai sa su su iya bacci saboda suna cikin wani irin rayuwa ta irin rayuwa to Allah ta'ala ya hana su tofiki na aikata alkhairi sannan musamman ma alkhairin na infaqi ciyarwa a tabarkin Allah so irin waɗannan su ne Allah ta'ala yake cewa fasanu ya surhu lil usra din su kuma waɗancan suna cikin jin daɗi waɗanda suna ciyar da dukiyarsu a tafarkin Allah subhanahu ta'ala waɗanda su ba su da matsala a cikin rayuwa to waɗannan su ne Allah subhanahu ta'ala ya kwatanta ya rarraba mutane wato rabo biyu din nan to anan sai kuma Allah subhanahu ta'ala yake cewa wama ma yughni anhu maluhu idza taradda shi wannan wanda ya kasance baya ciyar da dukiyarsa a tabarkin Allah ya kasance marowaci ya kasance ya karyata ladan da zai zo ranar kiyama Allah yake cewa wa ma guni an humalu wannan dukiyar tasa ba za ta amfana masa komai ba idan taradda a lokacin da ya fada. To masu saurare saboda a ƙarancin lokaci da muke da shi. A nan za mu yi bankwana da ku, sai kuma da yardan Allah a shirinmu na gaba, inda za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shiri. Kafin nan nake cewa ku zama lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. To yanzu kuma ga shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Masu raro barkanmu da hutawa da kuma fatan nan lafiya tare da 'yan uwa da abokan zama. Sannan haɗa layo barkanmu sakatawa da ku a cikin wani sabon shirin Afirka a yau. wanda a cikinsa ne muke tattaunawa da wasu ƙwararru wadanda suka ƙware kuma suka yi wa fannonin nasu sani ba irin na shanu ba musamman kan abubuwan da suka shafi nahiyar afirka a yau cikin wannan shirin namu taɓa batun nan ne na ɗaurin rai da aka yi wa tsohon shugaban ƙasar burkina faso wato blaise compaore wanda kotun soji ta masa a wannan ƙasa ta burkina faso wanda aka samu da hannu a cikin kisan gilin da aka yi wa tsohon shugaban kasar thomas sankara wanda ni abar kunya zan ja akalarsa yanzu ku biyo mu don jin abin da shirin yake dauke da shi. lauyin da ke wakiltan iyalan tsohon shugaban kasar burkina faso thomas sankara wanda aka kashe a shekarar 1987 sun buƙaci ta sokeyar blaise compaore tsohon shugaban kasar don yin zaman gidan kaso a kasar burkina faso wanda yanzu haka yake zaman gudun hijira a kasar abirkos domin tattauna wannan batu na hukuncin ne muka gayyato farfesa mamman lawan yusufari masanin nukokin ƙasa da ƙasa ko malami a jami'ar bayero ta kanan nigeria to farfesa a matsayinka na matsayi da yawa da kake da su me na ta game da wannan shari'a da aka yi wa tsohon shugaban ƙasan burkina faso a bless compaore wanda aka ce shine ya sanadiyar mutuwar tsohon shugaban kasan thomas sankara kowa yana nuna duk wanda ya abin da ba daidai ba to doga za ta yi aiki a kan shi kuma wani lokacin mutum zai iya aikata abu yana ganin cewa ya fi karfin hukunci saboda wani mukami da yake rike da shi to amma kwancika shi zai iya rasa wannan mukamin nasa idan ya rasa shi kuma dole zai zo ya fuskanci hukuma a kan abin da ya aikata daga baya ba abin da ya faru kenan kaga yanzu juyin mulkin kamar sankara ana maganin shekaru da dama ya yi sanadiyar ransa to gashi shi yanzu baya mulki dole an zo an yi shari'a an masa hukunci duk da ya ɗau lokaci to wannan wato darasi ne da ya kamata mutane su ɗauka wajen ma'amala ta sayo da gobe cewa doka ba tana nan kama abin da wasa suke cewa wato kifi na ganin ka ne mai jar koma duk abin da kake yi ana gani in ka aikata kirki ana gani idan ka aikata sabanin haka ana gani kuma sabanin hakan zai sa doka ta yi aiki a kan ko da lokaci ya ja abin da yake nuna mana. To sa bayan abu da kawo wanda sai ne zai karasawa shugabannin nahiyar Afirka. To gaskiya wannan darasin ya fi ƙarfi dama a a kasashen mu Afirka domin shugabannin mu na Afirka su ne suke da wannan ɗabi'a ta in sun wato suna kan mulki gani suke sun fi karfin kowa za su dama duk abin da suke so duk abin da suka dama kuma shi za a sha mutane ba su da cewa to ya nuna cewa lallai akwai ranar kin billanci akwai ranar da za su bar mulki kuma doka za ta yi aiki a kansu muna gani yadda abubuwa suke faruwa a cikin kasashen afirka da dawonan najeriya musamman irin mutane kamar gwamnoni da suke yin abin da suka ga dama suna saura daga an zo an kama su an kai su kotu ana musu abubuwan da basu su dace da su ba to haka na shugabannin kasa ne idan suka yi abu suna ganin suna kan mulki to lallai za su sauka an sun sauka kuma doka za ta yi aiki kansu to afirka dama mu muka fi wannan ɗabi'a ta yin abin da muke so ba tare da aiki da doka da mutunta mutane ba sauran kasashe da suka ci gaba ba ta amfani da ikon domin sarrafin mutane ko kuma yin abin da doka ta hana ba za su yi mulki su samun lafiya su sauka ka gaba wani abin da zai biyo baya amma afirka ba mu san haka ba ana ganin kamar dama ce ta aikata abin da ake so ba wanda zai ce maka komai to lallai akwai lokaci duk lokacin da mutum ya sauka ka ga abin da zai biyo baya burkina faso kasa ce ta afirka abin da ya faru shekarun baya din ya nuna cewa blaise sankor ya aikata ba daidai ba kuma ga toma sankara abokin shi ne gud da gud amma ga abin da aikata masa to yanzu dai ga abin da ya nuna an an yi masa hukunci wanda ya nuna shi abin da aikata ba daidai ba To, Barisa shi wannan tsohon shugaba da kan ke hukunci na ɗaure da rai Blaise Compaore yana can ƙasar Ivory Coast har ma an ba shi wato 'yan kasanci na wannan ƙasa na Ivory Coast. Me ya kuma raman can shugaban ƙasar mutumin sane kuma me ya ba shi mafakar siyasa. To yanzu Barisa ya za a yi a dawo da shi ƙasar Burkina Faso zai yi wannan wato zaman jarun. To lallai idan kotu ta hukunci kamata ya yi a aiwatar da hukuncin nan. ba za a yi hukunci kawai ya to da sunan hukunci ba ba za a aiwatar da shi ba ma'ana shi ne blaise kamfore ya zama wajibi ya dawo kasar burkina faso domin ya yi zaman kasan da kotu ta zartar masa yana wata kasa daban abin da ya kamata a yi shi ne ita kasar burkina faso shugabanninta na yanzu su magana da shugabannin ivory coast ɗin da ya domin a danka wato musu shi ya zo ya fuskanci hukuncin da kotu ta yi abin da yake faruwa dama akwai dokoki da ake da shi tsakanin ƙasa da kasa irin waɗannan cewa duk lokacin da wani ɗan ƙasa ya aikata laifi aka same shi da da laifin ko kuma kafin ma a same shi ana so a yi masa hukunci a yi masa shari'a to ana magana da hukumomin wancan ƙasan domin su yi shi a zo a yi masa shari'a in kuma wani dalilin ya ta kai shari'ar baya nan kamar yadda ya faru a wannan na and Compaore to a yi magana da hukumomin wannan kasar ta Ivory Coast domin da mika shi ya zo ya yi zaman a gidan yari kamar yadda aka tabbatar masa akwai dokoki na kasa da kasa da suke wannan tanadin in dai ba akwai wani dalili na shari'a ba to Ivory Coast dole ne ta mika shi domin ya zo ya fuskanci wato hukuncin da aka yi masa. haka nan su ma ivory coast in irin wannan ta taso wani nasu ya zo yana burkina faso to za su iya neman hukumomin burkina faso su ka a mutumin nan domin su ma ya fuskanci hukuma dokoki na kasa da kasa an saba ganin haka a duniya to barista a cikin wannan shari'an da aka yi a dai tabbas wannan mutumin ya yi laifi ne na hukuncin kisa har ma ya kashe me yasa ba a yi maganan kisa ba ko kuma ce maganan diya sai aka yi maganar ɗaurin rai da rai kawai. eh to ka san ita shari'a an saɓanin hankali za a iya kai mutum gaban kotu a ya tuhumin shi ya ya kashe mutum amma idan aka je karfin shaidar da aka gabatar a kansa da kuma irin rawar da ya taka wajen laifin da aka aikata shi ne yake haifar da hukuma idan aka samu wani dalili ko da ya yake maimakon a yanke hukuncin kitaɗin za a iya yin daurin rai da ko kuma a yi wani dauri na wasu shekaru ma a ƙayyadaddu ko kuma irin rawar da ya taka lalle an yi kisar amma watakila ba ta kansa ya je ya aikata ba ya taka wata rawa ne wajen aikata kisan to maimakon a yanke masa hukuncin kisa sai a yi masa hukunci wanda bai kai wannan ba to ya danganta ga shaida ta gabata gaban kotu da shi kotu take amfani da zartar da hukunci idan an ce hukuncin kisa dama to shi ne hukunci na ƙarshe da kotu za ta iya yi an kuma an ce shi ne na karshe ko yana nufin za ta iya yin da shi kenan kasa da shi kuma zai iya ɗaukan ɗaurin rai da rai zai iya daukan ɗauri na wasu shekaru fiye da suna abu ne na shari'a a baka cewa kotu ne ta ta yi haka ya danganta ga shaidar da aka gabatar gare ta. To, barista irin wannan shari'a in ta faru a kasashen duniya wa yake ɗaukar nauyin iyalan wanda ya rasa ransa gwamnati ta shigo ciki ta ɗauki nauyi a shekarun baya lokacin da aka kashe thomas sankara labarin da muka ji shine saboda abota da take tsakaninsu harka ce ta mulki ya yi mulki ya kashe amma an ce yana kula da iyalinsa an ce yana kula da iyalinsa to yanzu dai tun da shi ma yana ta kansa a ya zama wajibi a ce gwamnati za ta ɗauki wani nauyi na kula da iyalin duk da gawan da ya zama shi ne sani amma kotu da za ta iya inda an gabatar mata da wani shaida da za ta iya yin hakan da za ta iya yin hukuncin cewa a ba da wata biya ga iyalinsa biyan nan kuma za a iya ɗora ma shi bullet kambore da mukarrabansa da suka yi wannan juyin mulki to amma ba mu ji labarin an yi hukuncin biya ba sai dai hukuncin ɗaurin rai da rai amma lallai da kotu za ta iya yin wannan hukuncin ta ce a ba da biya mai tsoka ga iyalinsa domin an kashe musu uh, jigo na cikin haraminsu. To, barisa matsayinka na farfesa a wannan bage na koyar da wannan ilimi na dokoki, ko in dokoki na kasa da kasa wani irin yabo za ka yi ga wannan gwamnati da ta yi wannan shari'a, kuma wani kira za ka yi ga sauran ƙasashen Afirka saboda su yi koyi da irin wannan wato yanke hukunci da aka yi akan wannan tsohon shugaban kasa. To, lallai gwamnatin nan ta yanzu ta Burkina Faso ta taka rawar gani, domin haƙƙi ne da dama kan gwamnati kullum ta tabbatar da cewa an yi adalci a ƙasa yin adalci kuma shine wato gurfanar da waɗanda ake zargi sun aikata laifi a gaban kotu a yi musu shari'a in suna da wani kariya da suke da sai ta kawo gaban kotu su kariya ba idan kariya ba ta tabbata ba a yi musu hukunci da ya dace da doka to dama iko ne na waɗanda suke madafin iko gabanni tabbatar da cewa shari'a ta yi aiki to in ku aka samu gwamnatin da ta sa shari'a ta yi aiki a kan mutum duk da ma laifin da aka sai ya aikata ya ɗauki shekaru da yawa to yana nuna cewa ba a manta abin da ya yi ba kuma doka tana nan su kuma waɗanda suke da hukunci a hannun su za su yi amfani da ikon da Allah ya ba su su tabbatar da cewa an yi shari'a yadda ya kamata. Abin yabawa ne ga wannan gwamnati kuma darasi ne shi ma ga shugabanninmu na yanzu dinga duba da dai koyi da irin waɗannan halaye na tabbatar da shari'a ko da laifi ya ja lokaci da ake zargin aikata shi lalle a koyi da hukumomin burkina faso ne yanzu abu ne mai kyau suka aikata masu raro a nan ne kuma makawa ƙwashen wannan shirin namu na afirka a yau har sai allah ya kai mu wani lokaci a maimakon farfesa mamman lawan yusufari masanin nukokin ƙasa da kasa kuma malami a jami'ar da bayar ta kano da ke ƙasar najeriya ni awar kunyar da shirin na gabatar nake cewa sai allah ya kai mu wani lokaci da dona za mu karkare sai Allah ke mu can an jima da rana za a je mu dauke da wasu shirye-shiryen a zagon shirin mu na rana da yaddar Allah kafin wani lokaci mu da kuwa da kwanaki ku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya